الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد dan uwa da suke sauraron mu da kallon mu Allah ya sa man dawo dan ci gaba da karatu cikin littafin tafi bin hilali Allah ya dukanta Allah ya fasa rahama wannan kuma ita ce halaka ta 128 asali ya kamata mu fara karatu da wuri yau yanayin da muka samu kan ma aka yau ana ta ruwa tun kusan wajejen bayan la'asar wani ya samu kaɗan daga karatun ba mu samu damar yi da wuri ba amma na insha Allah zai zamanto zan yi ƙoƙarin kyawa daga ƙarfe takwas da rabi haka na Najeriya mu fara ƙarfe tara da rabi insha Allah mun tashi sai idan wani program zamu ah, abin da muka yi na karatu yanzu Shi ne. a harkar da ta gabata a baya mun fada muku karerayin da mutanen nan suke wajen da'awar ilimi da sanin cewa sun karanta komai amma kuma yau da gobe tana nuna cewa ba haka abin yake ba sau da wannan abin da suka je suka dogara da shi na abin dan abba suna ganin irin tarkon ya kama nama to ba abin da suka kama balma hasali su aka kama abin da suke ganin hujjar su to hujja ce a kansu

hadisin ilbasu bin sariya bayan mun kawo shi cikin littattafai na hadisi da dama da na aƙida da malamai suka kawo shi ya zo cikin littafin al'imamu abu dawuda wanda ya rasu gira ɗari biyu da saba'in da biyar za ku ga cewa a karatuttukan da na yi duk wani malami irin su dumbas usaimin ibn taimiyya ibn qayyim har na gama ba na kawo dalilansu dalili kawai nake kawo na alƙur'ani da sunna domin a majal na kusuma ba na ɗauko maganar su illizin kama sai ɓangaren dan dama ba su yadda da maganar su ba haka kai ma ba za ka je ka ɗauko min maganar malamin ka ba kai min ilzami ita dan dama ban yadda da ita ba wannan ita ce ƙa'ida al-imam abu dawuda galibi za ku ga nakan koma ne malamai daga ɗari uku abin da ya sama nake kawo da dalilai da littattafansu a cikin duk abin da na faɗa don me don wa da duniya su abinda muke yi na addini ya dogara ne da littafin Allah da sunnar manzon Allah da wa'incan mutanen kirkin farko da annabi ce mana addini khairul qurun karni, mafi alherin zamani shine sai zamani kaza sai zamani kaza hadisi na bakwai babu fi luzumi sunna babin da ke magana akan luzuntar sunnar manzon Allah a jiya mun yi magana akan cewar annabi fa innahu man ya'ish minkum ba'di duk wanda Allah ya matsawar rayuwa a cikin ku bayana to ka sai ikhtilafan kasira zai ga rikici mai yawa ku duba ku gani annabi ya ce ba'adi bayana me yake nufi bayan ya mutu ya koma zuwa ga Allah sai yake to rigingimu za su bayyana ikhtilafan sabani sannan yayi masa kifa sifa yace kafiran mai yawa ga kuma sabanin hana gani mai yawa to inda a ce annabi zai dawo duniya da yake in musibu na sabani sun faru sai yake ta ku bari in na dawo in rigima ya faru zan dawo sai bai ce haka ba sai ke fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajib kun gani dalilin cewa min ba'adi ko ba'adi bayana wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shi matsaloli zai faru shi wanda ya ga magani fa alaikum bi sunnati wannan ya nuna ba zai dawo ba da zai dawo zai ce to bayana in rikici ya faru zan dawo zan magance muku matsala wannan haka annabi zai faɗa a cikin wannan hadisi akwai abu guda hudu zuwa biyar na farko ku lura da kalmar da annabi ya faɗa a baya cikin hadisin da lokacin da sahabbai suka ce fama za ta ahadu ilaina me kake mana wasiya fi'ilin ahidi ya ahadu wato idan aka faɗe shi ya zo da ila yana nufin wasiya ne shi yasa a gaban hadisin za mu ga da ce annabi ya ce usikum bi taɓa wallahi wasan wa sa'a wannan ya nuna cewa fa ma za ta ahadu ilaina suna nufin me za ku mana wasiya duk lokacin da kaga ga mutum ya yi wasiya na zai tafi alama ne cewa ya san ba zai dawo ba shi yasa yayi wasiya Allah madaukakin sarki ya kawo wannan a ƙurani cewa na qalu inna Allaha ahida ilaina da ma'anan awsa ilaina Allah nu'minu li rasulin hatta yana bi qurbanin a an-nar Allah ya ce kul a kuma rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين sannan ka Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama da ma'anahu wa laqad awsayna ila adama min qabl fa nasi wa lam nazid lahu azma da haka Allah ya ce alam ahad ilaykum ya bani adama da ma'anan ban muku wasiya ma da haka magana annabi fa ma za ta suna nufin me za ka yi mana wasiya duk lokacin da kaga ana cewa wa na zai yi wasiya alama ne in mutuwa ta in ya tafi ba zai dawo duniya ba shi yasa za mu ga da ce fa innahu man yish minkum ba'adi? Ba'adi? idan ta zo a ƙwar'ani in yana da alaƙa da wanda ya tafi zai dawo to za ka ga siyaƙin zancen zai nuna maka in ku ba zai dawo ba siyaƙin zance zai nuna maka mu ɗauki faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan annabi Ibrahim a suratul baqara cewa id qala lahu rabbuhu aslim lokacin da Allah yace masa asali mai annabi ibrahim ya ce kala aslamtu da rabbil alamin ya ce na miƙa wuya ka tokar da allah subhanahu wa ta'ala ubangijin kalafi allah shi ya ce wa wasa biha ibrahim ubangiji to wannan kalmar ita ce annabi ibrahim ya wasiya ga 'ya'yansa wa yaqub ya in inna allaha astafa lakum ad-din yace ya ku 'ya'yana Allah subhanahu wata'ala ya muku wasiya فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيتي أن كنتم شهداء كوكنا ولن إذا هدر يعقوب الموت lokacin da mutuwa ta wa annabi yaquba idan qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kun ga wasiya yake yace za ku za me za ku bautawa bayana suka ce na abu ilaha wa ilaha abaika ibrahim wa har zuwa ƙarshe إله واحد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تكون لنا وجم بعدين yana faɗa ne a lokacin da mutuwa ta zo masa saboda in ya tafi lahira bai damuwa daga nan za ka fahimci duk abin da ya faru Allah ya tattara annabawa a isra'i da mi'raji annabi ya gansu yana babu khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma haka za mu ga Allah ya ci wani ƙarfi fatanna Sulaimana wa alƙaina ala kursiyihi don thumma ma'ana sai ce qala rabbi yi wa hab li mulkan la yunbaghi ahadin min ba'di ta antal wahhab kaga bayan annabi Sulaiman Allah bai sa bai ba wani irin wannan mulkin ba amma faɗin Allah suratul a'raf da yake walamma a Musa ila qaumihi gadbana asifa lokacin da annabi Musa ya dawo yana mai tsananin fushi قال سيتي بئس ما خلقتمون من بعدي kun ga nan ba'adi saboda raja'a ta gabata a baya ya dawo sai wani su nan ba'adi din ba ya mutu bane ya ji wani waje ne ya dawo haka za mu ga cewa da Allah maɗaukacin sarki yake ya a filin babi sumuhu ahmad bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana maganar annabi Isa sau da qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum مصدقا لما بين يديه من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال باين شي wani mai suna zai zo Ahmad kaga wannan ba a din ta annabi Isa saboda hadisi sun yi bayanin cewa zai dawo karshen alkiyama zai dawo wannan ta nuna cewa shi ba ba ba a ba ce ta ya tafi da ya tafi lahira ne da ba zai dawo a'a an shi sama ne shi yasa zai dawo da haka da annabi ya faɗi za a samu rigingimu sai yake to fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata kuma ya faɗa yake in yi tarakku fi kuma sakalai zan tafi zan man muku nauyi guda biyu ma in ta tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan in da ku riko da su ba za ku kasa ba littafin Allah da karantarwarsa a shi da zai dawo duniya saboda wata muhimma da ya yi sai ke ku jira nan samu rikici zan dawo sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku bi ra'addu alaiha bin nawaj to za mu ga al-imam al tirmidhi ya bude babu ma ja'a ma ja'a fi istiraqi hadhihi al-umma abin da yazo cikin rarrabuwar wannan al'ummar hadisi na dubu biyu da ɗari shida da arba'in da wasu sun yi ta ƙoƙarin sai sun launa na hadisin nan musamman waɗanda suke da son zuciya amma ba zai raunana ba abdullahi bin amr yake cewa manzon Allah ya ce la yatiyanna ala ummati wallahi sai ya zama wannan al'ummatawa ma ata ala bani isra'ila hazwan na'al bin na'al irin abin da ya je mai yahudu da nasara kamar takalmi kafar dama da kafar hagu hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya annabi ya cikin wancan al'umma in ana samun wanda zai kwanta da mamashi ya yi zina da ita a kan hanya kowa yana kallo la kana fi ummati man yasma'u zalika wallahi sai an samu wanda cikin al'umma nan sai haka da sunan addini duk abin da yahudu suke da nasara da sunan addini yanzu a waɗanda sun ɗauko shi sun dudduko sun dudduko sun shigo mana da shi yanzu wannan maganar da muke faɗa a nan wajen yanzu maganar da annabi ya faɗa a nan gurin ya ce hatta in kana min man ata ummuhu alaniya la kana fi ummati man yasma'u zalika sai an samu wanda cikin wannan al'ummar nan ya yaka yanzu ba shekaran jiya mun fara bayani a wannan littafin ba ba mu gama ba ne suke faɗa a ciki ba gashi nan suna faɗa ba cewa kiɗa da waƙa da rawa gashi ba gashi sun faɗa ba sun ce fallahu la yu'budu bil kalabi Allah ba abota mai da wasa wala bi zarbi alatil malai ko da kayan kiɗe kiɗe wala bi tasdidi wasu zikiri ko da bauta da tafi a tsakiyar zikiri sai suka ce tilka ibadatul li ahli kufur wannan bauta ce ta kafiri kaga abinda annabi ya faɗa a wannan hadisin yace idan an samu cikin yahudu da nasara wani yana iya kwantawa da mamashi akan hanya ta shi an samu wanda ne haka yayin da aka samu cikin addinin yahudu da nasara akwai kiɗa mu ma ba gashi wasu sun ɗauko ganga sun shigo addini da ita ba ai ba shi kuma wannan ba cikin littafin mun yace mun ba ya tabbata ba annabi ya faɗa kuma Allah ya ce kun rubuta a littafin ku gashi ya tabbata wasu sun ɗauko ganga ya fito shigo addini suka ce dalilina dalilin mu ma suratul amfani gashi nan a cikin suratul amfani wa za ka wajibin wannan a bayyane ki da kulli tali da duk wanda ya karanta fatlu ka karanta wa ma kana salatuhum ila tasbiyatan la tatashabbah bil mala Allah ya faɗi ibadar wa'intan suka ce wa kanna hamil mustafa nabiyuna annabin ma annabin zaɓi ya hana mu ana tashabbuh bi dini ghairina akan mai kamantacce na da wani dan Allah dan uwa mai saurare kai mana adalci yau wasu wurare idan aka ajiye wasu gangunan za a yi wani abu na addini dan Allah idan ka zo kafin a fara tashiya in ka kalli gangunan ba za ka ɗauka masu jirgin bane ko ban mali ne ya dawo duniya za a yi wani abu duk irin gangar da Yahudu da Nasara za su yi amfani da ita sai ka samu yanzu akwai waɗanda sun ɗan kota sun shigo addinin musulunci da ita kuma suka ce ga shi ba wa karna halin mustafa na biyu na an tashabburi bidini ghayrila kuma ga a nan dama ya ce hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan la kana fi ummati min yasma'u dhalika wallahi sai an samu wanda sai haka cikin wannan al'umma kuma ga shi anan to shi yasa abin da ya sako ga mun tashi duk wanda ya karanta tarihin yadda aka ba aka bata addinin da annabi Isa ya shi akwai fon shi ɗinnan nan shi ne kuwa ya zama yin annabi isa ne kawai dare ɗaya bayan an ɗauki annabi isa ya ce ai sun haɗu da annabi isa ya ƙazata ya ba shi saƙo daga wannan fa aka fara fa sai da ya zama to kaso hamsin na abin da annabi isa ya bari na addini an canza shi inda annabi isa ya ce haram ne a sha giya a cikin babin na asali sun ce a sai ce ai annabi ma shi kai shi ya yi sana'a giya inda ya ce haram ne sun naman alade sai ce a'a yana da kyau a ci inda ya ce kada a kara ya ci yana da kyau a inda annabi Isa ya ce a'a kada da wannan abin ne aka ba aka lalata addini to wayannan mutanen haka suke so idan mun zira musu ido a bata addinin musulunci ta wannan hanya malamai sun sha wahala sun yi rubuce rubuce an zo an ce shi ilimin addinin nan yanzu ba ma daga littafi ake ɗauka ba kawai wani matsayi za ka kai ya zama to kawai akwai wata hanyar da ake sanar da kai ilimi ba ka bukatar littafi ina za a kai mu kai mu za a yi a baro hallaka mu za a yi so da haka ba za mu yarda ba addinin musulunci kawai a mayar da addinin musulunci mutum ya zo wajen ka kawai kuna zaune da shi ya dan karkata ya haka wasu ya biyo kawai ce maka ai ma'aiki ne ya zo ya faɗa min wani saƙo wannan ne na hankalin mutane ya za yi to sai manzon Allah ya yi ce inna bani isra'ila ta tafarraqat ala da milla bani isra'ila na sai da suka karkasu gida saba'in da biyu. sai ya wa wa ku ummati ala wa da milla wannan al'umma za ta kasu gida saba'in da uku. annabi ya yace kulluhum fi nar illa millatan wahida duka an kama hanyar wuta sai kwaya daya qalu sahabbai suka ce wa mali ya rasulullahi qala me yake ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke kan abin da ni da sahabbai na muke kai to sai mu koma magani maganar cewa ana ganin annabin nan a haɗe da shi har ya ba da sako ya zama addini yana cikin abin da annabi da sahabbai suke kai ko mu da sakin umuri ne da annabi ya ce iya umuhu da sakin umuri za ku ga mu da sakin umuri yasa da hadisan da za su janyo sai san kare matsalar nan ko su karya abin da babu su akwai ko su janyo abin da bai inganta ba abin da kuma ya inganta su waɗannan da suka yi karatu gaban annabi da su ake fara auna addini mai kyau sai da kwata-kwata ba haka su suka fahimta abin ba haka ba suke yi ba to inda a ce fahimtar waɗannan mutanen da ta annabi ba ta da nisa annabi ba zai ce ma ana alaihi da ma wa ashabi ba wayanda suke kan abin da ni annabi nake kai da ɗalibaina jiya mun faɗa mun ci abu uku bin Allah da bin annabawan Allah bin abin da Allah ya saukar na wahayi sai bin hanyar muhajar da ansa shi yasa muka ga Allah ya faɗa mana ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم wannan ayar Allah ya ce mana wallazina tabauhu kaga ana buƙatar da ni da kai da malamanka da kowa wa'annan mutanen da annabi ce ma ana alaihi yau ma ashabi ana buƙatar marayu akan irin aƙidar da suka rayu irin ibadar da suka rayu ne ta sana abu na hudu ku duba ku gani maganar da al-imamu abu dawud ya kawo a cikin littafin shi ya kawo babun fil nahyi an sabbi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke maganan hani akan zagin ɗaliban annabi Muhammad hadisi na dubu hudu da ɗari shida da hamsin da takwas a cikin littafin as-sunna na abubakar ibn abi asim wanda ya rasu juma ɗari biyu da tamanin da bakwai ya kawo babin fi zikirin rafida babin da ke magana akan ɗan shi'a masu zagin sahabban annabi sai a yake azallahum Allah Allah ka wulakanta su hadisi na ɗari tara da da tamanin takwas, sannan mu kuma littafin al-Imam bukhari da ya kawo babu ƙaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntum muttakhidan khalilan yana magana sai na Abubakar ya kawo hadisi na ɗari uku, dubu uku da ɗari shida da saba'in da uku hadisan abu sa'ir Kudiri khudri yace manzon Allah ya ce la a ashabi kakku da zai sahabbaina yace falau anna ahan ahadakum anfaqa misla udin zahaban inda ɗayan ku zai ciyar da kwatan kwacin dutsen uhudu na zinari ma balaga mudda ahalin wala nasiba wallahi ba zai kai mudu ɗaya nasu ba ko rabin wannan fa annabi ya faɗi ɗaya ne ba ya faɗi in faɗi tun da mutanen nan suka yi addini lokacin da yake da wahalar da ba kowa zai yawa to fa qis ala zalika da sallar da sahabbai suka yi tare da annabi a zamanin shi da azumi da zakka da aikin hajji da jihadi da duk abin da ka sani wallahi tallahi abin da suka yi ba daidai ke da haka ya ci gamu na ce kafa hujja da shi ne ibrahim ai yana son manzon allah ba mai musu ba addini yana son amma abin da ake kafa hujja da shi shi ne wannan jiwa an yaya wa manzon Allah waƙa ya waƙa annabi kafin shi Ibrahim yanzu alfazar ya rasu hijira 621 tun da kake ba za ka taɓa ganin wani littafi ba da aka wace manzan Allah irin ishirina yadda wasu sun yi hajjace sun ce wai shi ma alfazazin ɗan ɗariƙa ne ko ɗan wata ɗariƙa wallahu a'ala sun ce ma ɗan tijjaniya ne shehu tijjana ban haife shi jira dubu ɗaya da ɗari da hamsin alfazazin ya su ɗari shida da ashirin da ɗaya wa ya kamata ya zama ɗan ɗariƙar wani wa ya kamata to ku duba ku gani irin yaban da alfaza biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gama littafin shi irin wannan gulu ne kan shi bai yi ba bai yi ba babu wanda alfaza ya gama cikin ishirin ya yi ra'aitu rasulullahi zahara ya kafatar ya ga annabi kiri da mu amma sai ka ɗauko yanzu sun ma nuna cewa yaban da shi ibrahim yi ma annabi ya fi yaban da alfazazi ya masa cikin ishirina haka suka nuna to ku ɗauko yaban da hassan bin sabi yi wa annabi lokacin da zai yaba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne cewa ya ajiye masa kujera ka kai masa farmaki jibril yana tare da kai idan yabo ne ke sa a samu daraja a wajen allah yadda ka ga anan wajen annabi yake lau an faɗa ahadukum lau anna ahadakum an faɗa misla udin zahaban ma balaga mudda ahadihim to haka kowane bangare da istighfarin su da hailalar su da salatin da suka yi ma annabi da kuɗin da suka bayar da waɗanda suke watsa su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauka abin da suka ɗauka suka yi gwargwadon mudu da aka baiti ɗaya ko rabin banki da hassanu bin sabit zai dan ya ba annaba kariya ya fi wannan diwanin da shi ibrahim tunda shi wannan diwanin ai mai matan udu ba dutsen udu zahabar to ya fi ya fi wannan diwanin da shi ibrahim amma tare da haka sun hassanu bin sabit din nan duk ba su cancanta ba su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma zuwa Allah sai malamanku wannan rainin hankali ne na ɗan uwa ne suka nemi da Allah mu ɗan ƙara bayani akan wannan wa mu da satin umur din shi yasa za mu ga a cikin littafin as-sunna na ko al-i'tiqad أو الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث نا أحمد بن الحسين وأتو الإمام البيهقي ليتاش كوانا حديث سيكا وباب babin da ke magana riko da sunnar annabi wastinabul bid'a da kuma nisantar bid'a sai ki qala Allah azza wa jalla Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya yi mannu ya yi alheri ga masu imani wanda ba za su iya biya ba ku duba da kyau gani mannu baiwa ba baiwa ta duniya ba kaɗai ta addini domin wani ya zo ya ce a yanzu yana amfani da makirfin sahabbai da su ba wannan wata falala ce da take da alaka da addini falalar da kai kana da alaka da ita An yana da alaka da ita shi yasa za mu ga ansaru mutanen madina akwai lokacin da suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da niyyar suna so annabi ya roƙan masa Allah ruwan madina rijiyon ba su da daɗi a canja su koma masu daɗi da suka zo annabi yace ku jira zan fito na rantsi da Allah ne kuma duk abin da kuka ce kuna nema a wajen Allah sai na nema Allah ya muku da annabi ya shiga gida kafin ya fito sai suka yi shawara suka ce da Allah wannan ruwan ba shi iyayenmu suka sha suka girma ba suka raye mu ma ba shi muka sha muka girma ba sai aka ce duka sai suka yi ittifaqi suka ce to idan manzon Allah ya mutu abin da ya kamata ya rufa menene da annabi ya fito ya zauna ya ce musu bismillah sai suka kira rasulullahi abin da nake so ka roƙan mana Allah a wajen ka Allah ka samu samu kusanci da kai aljanna iya abin da muke nema ke yanzu kusanci da annaba aljanna ai bai wace wacce kafiri ba zai same ta ba ba zai tafi wa to sai Allah ya ce manna alil manna Allahu alil mu'minina shi yasa za mu ga alfara yana to atubu siru an ga ta basira ta karkada فجاء رسول الله أحمد فوقها إذا شيء منه خير لم ينأ أن إذا بريء السجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من ولا وسف ولا ومن ولا من النبي يمك بيور تبرات أيدين شبا sannan ba zai maka gori ba sallallahu alaihi wasallam da ka za mu ga ya ce laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan da ganin Allah baiwa shi mutanen da aka fara aiko shi a ciki bayan ya koma zuwa ga Allah su ne min ba aula ba wani mutum ba bayan su to wannan ke dan da aka insha Allah ana nuna mun cewa lokaci yayi sannan ka ga rasu da aka an rasulun min anfusihim sanda ya turo manzo a cikin su ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim sannan yana asafi su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan yana karantar da su alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah wa in kano min da la fi dalalin mubin sannan ya sake kawo sai kawo wannan hadisin dogo da maganganu tun daga farkon isnadin sa shi al-Imam al ya kawo ya kawo yace wa zakar na fi kitabin al-markaz wa ghayrihi an al-khilaf al-mazmum wanda yake abin zargi ma khulifa kitabin kitabun aw sunnatun sahihatun aw ijma'un abinda aka saba wa littafin Allah da sunnar annabi ingantacciya ko ijma'i maganar annabi ya mutu wannan ijma'i ne na sahabbai wani yanzu ya ce annabi ne da ya saba ma ijma'i ne aw ma fi ma'ana wahidin min ha'ula'i ko cikin ma'anar waɗannan wa kadhalika kal khilafi man khalafa ahli sunnati haka nan kamar sabanin wanda ya saba ma ahli sunna fi ma asharna ilayhi fi hadha kitab cikin abinda muka yi nuni zuwa gare shi a wannan littafin يتي فقد قال الله عز وجل ألا ياتي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كقل مك وين سكي ساقاني سكر له من بعد ما جاءهم البينات باين شريعة تابو لك ودن الله وقد جاء الكتاب يتي لكتاب الله يادو ثم السنة ثم السنه ثم إجماع الصحابة ثم سي إجماع الصحابي بإثبات ما أثبتناه من صفات الله عز وجل ورؤيته wajen tabbatar da sifar Allah da kuma ganin Allah wa shafa'ati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairi zalika da cikin annabi yace faman nafahu wa ikhtalafa fihi wanda ya kore shi yayi sabani a cikin sa kana zalika ikhtilafan ba'da ma fi bayyana wannan sabani ne ganin hujja ta zo daga wajen Allah wa raddun man radda ma warada fihi min as-sunnah as-sabitah wato wa raddu ma من رد ما ورد فيه من السنة الثابتة جهالة منه بلزومه اتباع ما بلغه منه يتقبل بغنا حيكي قصد الشيء يكاو أن الحديث دن تبتت لها تدام قشوى أتكن وانتم حديث أكرشي النبي يرجع وإياكم ومهدثات الأمور لو كنت يتي ما أنا عليه اليوم وأصحابي دام يا أشير يأتي وإياكم ومهدثات الأمور duk abin da sahabban annabi ba su fahimce shi a matsayin addini ba wani kawai kimo ya shigo mana da shi yanzu matsalar haɗuwa da annabi matsala mai muhimmanci addini sai sa bai tantance ta ba Ta kuwa hankali to a wayan wayannan fasalon da yana cikin mu da satin umuri kuma dama in annabi ba ya san cewa za a ƙirƙiri abubuwan ba ayyewa mutane ne ke hankali da abubuwan da za a kirkira ai magana ce wacce ba ta da fa'ida ba kasancewar ya san za a kirkiro wa'annan abubuwan shi yasa ya ce wa ina umumu da satul umumi fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da ainihin wato mata wannan yan uwa da suka nemi da Allah mu dan sake yin tafsirin wannan hadisi akan abubuwa waɗannan waɗanda muka faɗa a jiya a muna roƙon Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka kuma ba mu ikon binta amma dai yanzu abubuwa suna ci gaba da fitowa kamar wayewar gari lokacin da rana ta fito za su yanzu kamar yadda na faɗa a farko kawai an daga an kai lokacin da yanzu wato ne ya harika man haraka an bayyana kawai yanzu ake ciki kuma shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki da ya magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake ce masa ce masa yayi wa la in atita allazina utul kitaba bi kulli ayati wallahi wa'annan mutanen akan matsalar alƙibla Allah ya ce inda zaka zo musu da kowace irin aya ma ta bi ukiblatan wala ba za su dawo su ba alƙiblar ka da haka wa ma an ta bi tabi'in qiblatan wa ma ba'adhum bi tabi'in qiblata ba amma wa in ittaba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi to innaka idhan la min adh-dhalimin a lokacin kana cikin azzalumai sau haka yanzu matsala ce ta su gunnansu su molansu ba matsala ba ce ta Allah da annabi yanzu ake ku duba duk irin wannan abin da ake wanda da shi zai rubi wannan mutum a zo a nuna shi a ce شيخ الشعري متجرد شيخ التجاني رضي الله تعالى عنه تعتذرني من كان أنك تعتذرني أنك لديك يا مسلمين شو يشوف دائما على دوري شو بعد يا شاور دي أحمد وأحمد لكن لا يتم فيه رماء يا الله كل شيء إبراهيم لي وانت لأن الله إلى إلى أبوي هو هذا الشيء wannan shi ne ta samu homis ibrahim a shi ibrahim ga shi a zaune shautun jana ga shi a zaune banzan allah ga shi a zaune allah ma da kan shi ga shi a zaune wajen waɗannan mutanen saboda rashin jin tsoron allah wai hankalinsu bai tashi ba su fito su kare wannan abu sai mu kuma wai mu suke jifa kullum mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza so da har yanzu ku jira ba mu ba zo kan maganar ganin Allah subhanahu wa ta'ala da ake ba wallahi tunda na faɗa har yanzu akwai mutane kirki a cikin ku wanda gaskiya suke so kuma na yadda suna da falala a kan ma wasu malaman mani wannan shi yasa har yanzu ba zan yi zafi kuma zan sauka daga kan ka'idar da nake kai ba amma yanzu yadda na faɗa na ce yara ne nan ba su san rikicin karatu ba ainihi tana bayyana cewa daga gaske ne ba ku san rikicin karatun ba kuma ku jira ku gani yanzu nan gaba abin da za ku ci karo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa bi hadha al kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yi wani wannan yaro kan ce da mun ji ta manya ne